Thunder Online TV. Lokacin da kwamishina ya hito da wannan bayanin ina ganin ka karanta a jaridu dole kun kun karɓi ƙorafe-ƙorafen mutane. Wai da yawon majalisa ake ƙoƙarin yin garan bawa daga sha'anin gudanar da ilimin makarantu masu zaman kansu a jihar Zamfara. A hukuncin yanzu tsakani da Allah ba tare da tuba-tubi ba ina tabbatar ma matsayina jagoran kwamiti ko wani memba na kwamiti ko wani majalisa ba wanda ke da hannun da shi ba wanda ya san abin da ke faruwa mun gani ga labarai in fact ina sauraren either bbc ko voice of america sai ni ji ana magana sai ni yi mamaki ni ta jira kwana biyu in ji daga kowane bangare ban ji daga kowane bangare ba sai dai korafa nike ji daga cikin gari babu wanda formally ya kawo korafi har yanzu a majalisa amma da muka yi magana da ministry ba ta rubuto muku cewa ga internet ba na san cewa akwai yunkuri na yin doka wadda za ta kula da yadda operations din su saboda operations ɗin kuma bai ta'allaka ga kuɗi kawai ba sanin kowa ne addininmu da al'adarmu ya ba da dama cewa akwai makarantun da ke operation a cikin jihar zamfara sai ka isko makaranta yarinya ba ta sa hijabi ba su hausa ba su islamic studies so kaga wannan kuma abu ne wanda ko majalisar ɗinkin duniya ka je ka ba da hujja za a saurari ka saboda dole ilimi ya zama ya yi daidai da addini da al'adar mutane idan ilimi aka kawo muna wani bakon ilimi wanda zai yi turjiya da addini mu da al'adar mu wace za mu yi da shi so kuma akan ɗauki ba ma akan ba ana ɗaukar ɗiyan musulmai a kai makarantun nan so dole tun da mu ne ake kaiwa waɗanda haƙƙin kulawa ya waje ba gare mu mm. dole mu tabbatar da an yi abin da ya kamata amma babu wani mataki ko a majalisar dokoki ko lokacin bajet da aka taɓa cewa an mai da harkar ilimi kacin kan ta kawo kuɗi a ban da wasu masaniya kuma babu hannun majalisa babu wata magana irin haka da ta taɓa zuwa saboda ita eh, hukumar ilimi tana cikin social services kamar ga budget din yanzu eh, na ipsas item number 5 su suna cikin waɗanda ana expecting ka sa kuɗi don tunanin gaba amma ba don riba ba so kaga in aka ce amai da ita profit making venture is disastrous gaskiya duk wanda ya gama magana ya yi ta ƙashin kanshi ya yi zarbabi duk da na sani cewa gwamnati ba ta iya zama ta gabatar da aiki yau da kullum ba tare da tana kula da revenue ba alhaji ma'ila tare da kai muka yi wannan tattaunawa kuma yana ji kayan kokarin jayo hankalin kwamishina ranar ba amma dai ya gaya maka ka daina wannan maganar domin polisin na ba saboda in zan iya tuna waɗanda ya ma yuzu kenan so amma yanzu a matsayin ka na tsohon darakta wanda dai akalla rayuwarka gaba ɗaya cikin sha'anin harkar ilimi ka ta ya kake kallon wannan mataki da ma'aikatar ilimi ke son ɗauka inda tsari yake mai kyau kamar yadda mun kaje da sama'ila ya gani shi ma mm. tabbas wato wannan kategori da yake magana tabbas akwai grading system amma grading system din da za a yi kategori a b c mm. wato na haƙƙin al'umma ne ita ma'aikatar ilimi ta ce makarantar wane ita ce lamba saboda yawan malamanta saboda kayayyakin aikinta saboda kware su wuri kaza saboda wuri kaza saboda wuri kaza saboda cin jarabawa su wuri kaza da sauransu gwamnati za ta taimaka ma uwaye bisa ga wannan tsari da ta ɗora su wannan turba sai uwaye su ma su gane cewa to ina zan kai ɗana shin grade a ko grade b grade a ko grade b domin yanzu yawanci za ka ga cewa uwaye suna tunanin kawai makarantar da ta hitara akwai makarantar da ta gini ta hi tsada ta hi komi amma bula iska ce za ka samu kila kategori b ko ma c ya zama ta hita samun abin da ya kamata a samu so ita ma'aikatar ilimi wajibi ne ta shigo nan wurin domin ta tsara ta tantance domin uwayen yara ko da za su yi shawara to ga hanyar turba an dora su wadda za su yi shawara wadda a ingantata sannan ita gwamnatin kamar yadda shi muka je muka gano ina tuna tun lokacin yarima hmm. kwamiti an kawo kwamiti domin a gyara ilimi mu ɗauki cewa gwamnati dole sai ta taimaka ma private schools ba dole ba ne number one dalili na na harko hmm. ko a ingila kasashen da suka ci gaba ga ilimi ai akwai private schools din akwai public schools kuma gwamnati tana ciki tana funding public schools ba abin da sha mata da private school amma tana regulating din su ba ta ba su ko kwandala amma tana regulating su kuma regulations masu tsanani saboda idan ka je manyan jami'o'in ingila irin su oxford irin su cambridge irin makarantar da na yi bristol zaka fahimci cewa Um, mahi yawancin ɗaliban da suke aki suke ba admission daga mahi yawancin daga private schools don suke amma ba wai don gwamnati na taimaka musu ba sai dai don rigorous control da gwamnati ta sa musu so yanzu idan ka je irin makarantu private schools ɗinmu za ka isko aji guda za ka je ko an ce ko uncle ko auntie shi ne malami shi zai english shi zai yi math shi zai integrated science shi zai yi komi duka ɗalin yaran nan for the whole year shi zai karanta da wannan ba karatu ba ne za ka in ka fahimci cewa at the end of the day idan ya ƙare idan suka tu yara suka dawo gida ni yara na in suka dawo gida in na zauna da su in diba kashi saba'in na karatun da ya kamata a koya musu makaranta ni ka koya musu shi. in ka kama muna wayannan renewal annual renewal da ake cewa da muka gado kai. mun gode ma Allah mun gode ma representation namu a cikin majalisa wanda shi kwamar ya yi domin a da wani kudin da muke biya da aka ce mu biya in urban area dubu goma da dubu ashirin ne waɗanga suna rural area suna dubu sha biyar suka da dubu biyar clinical and other services dubu goma bohol drilling company pure water ina zuwa ina zuwa eh, in ba a faɗe shi ba in ba a faɗi sauran ba kaga za a ɗauka kamar shi ne so ni na fahimci yadda ne generally ya yi zin doka ya noke al'amuran da suka shahi <laughs> harkar kuɗin da za a so ga mutane a cikin jihar zamfara tana cikin domin mi domin gwamnati samu abubuwan da za ta yi ayyukan ci gaban jihar da su banda wannan a cikin wannan kundin abinda aka ce idan za ka buɗe makaranta idan za ka buɗe nazari school abinda za ka biya 20,000 idan za ka buɗe primary school za ka biya 40,000 idan za ka buɗe secondary school za ka biya 60,000 idan za ka buɗe tertiary institution za ka biya 150,000 so kaga wannan shine doka wadda gwamnatin jihar zamfara ta yi a lokacin amma august ba abinda da ya shahi rabin yanzu ita a wannan gwamnati yanzu ta mai daraja gwamna matawalle mun shi sa mata hannu wadda majalisa ta yi wanda wanda a lokacin yanzu kaga yanzu dai dawo ne amfani da shi ne eh, eh, eh, yanzu a ah, ba mu ga no we are Thunder Blowers Online TV. Thunder